Dubban mazauna birnin Yamai ne suka amsa kiran ƙungiyoyin da suka shirya wannan zanga-zanga inda suka shafe kusan kilomita biyu a titunan birnin Yamai suna kirari da shewar nuna ɓacin rai akan halin kuncin rayuwar da suka ce talakawan ƙasar Nijar ke ciki a yau saboda sakacin gwamnatin ƙasar kafin daga bisani su yi gangami a dandalin Place de la Concertation. Maman Mustapha Almu na kungiyar Rotab na daga cikin shika-shikan wannan zanga-zanga. Garin ya yi tauri, garin ya mutu, ma'aikanta sun kashe ma talakawa wurin sana'a sun ana musu shakatawa sun aza musu matsaloli da yawa Wayan da basu kai basu dawa ba ba su nan ga aikin komi sun ishe mu siyasa yau hatta da babbar kasuwa an rihe ta saboda ba harkar siyasa harkar gaskiya ce kowa ya matsu ba su nan ga an wana mana komi. Metar Abubakar Abdullahi Shalare wani masanin doka da na yi kici da shi a wurin wannan zanga-zanga ya bayyana cewa matsalolin suna da yawa kamar kaga babu adalci babu gaskiya kuma babu demokrasi sai ƙarya da makirci abinda a ikon kasa kake ku kan su cire maka kaga wannan ko shin ba aiki yan siyasa bane kuke ku yan warar hula a mu aiki yan warar hula yi wannan kaga wannan siyasa babu wanda muka ba na kawai kowa ne dan abin da ke sai ya sa ya mutanen da ayyukan rusa shaguna da hukumomin yamai suka kaddamar a watan agustan jiya saboda zargin su da rashin bin ka'ida su ma ba a bar su baya ba a wannan zanga-zanga Hajiya Gambo tana ɗaya daga cikin waɗanda matakin ya rutsa da su. Dalilin zowa ta a nan kasuwanci da ya mutu ni ina da ɗan kantina tuwa ne nike ina saidawa na rance da Allah yanzu na koma yan maula an kashe min ɗan shagon kuma in mun hido da abin da ba a saye kai yanzu nan in ka zo da tuwon da nike saida ma ni ba a saye wallahi sai ya kwanta in za ta hama ɗaya na su ciyo kuma in sai na ci bashi yanzu haka mai kanti da nike doko abinci wallahi iya biya ta bashi. Yan adawa waɗanda albarkacin sallar jamhuriya ta ranar 18 ga watan Disamba suka zargi shugaba Isuhu da gazawa sun amsa gayyatar 'yan horar hula a wannan zanga-zanga wacce ta samu halartar 'yan majalisar dokokin ƙasa na ɓangaren adawa. Alhaji Rabi'u Gwanda wani kusa ne a kawancen FRDDR na jam'iyyun adawa. Ai suka ce kira ne Eh, ga 'yan ƙasa shi te suka ci ga labarin ni da na samu ina jin halin eh, jami'oyi masu goyon bayan iko sun aika musu wanga goron gayyata kenan mu babu mamaki yau a ganmu a cikin wanga harabai mun kawo goyon bayan mu amma alhaji dama ana zargin su waɗannan 'yan horar hula da cewa ai suna taka rawa da bazar ku 'yan siyasa musamman ku 'yan adawa shin ba ganin halartar ku wurin wannan zanga-zanga zai iya gaskanta wannan zargi yan ƙasa suka yi kiran mu mu zo mu ceci ƙasar mu mu faɗi abubuwan da ba su yi magabata su shaurare mu da kunnuwar rahama zanga-zangar wace aka gudanar da rana kai tsaka ta kammala cikin lumana ba tare da wata hatsaniya ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.